jama'a masu kallon daɗa ɗan shirye-shiryen tashar gidan talabijin ta intiya Hausa barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa a cikin wani sabon shirin namu na tilmin danya shirin da bayan ƙasa a gwiwa a ƙoƙarin ganin ya zakulo muku fitattun 'yan Najeriya wanda suka daɗe suna ba da gagarumar gudunmuwa musamman domin ganin an gina ƙasan nan da ƙoƙarin ganin an ɗora ƙasan nan bisa kyakkyawan tafarki. kamar yadda kuka sani shiri ne wanda yake gayyato muku baki domin mu zauna mu fashin baki su warware mana zare da abawa musamman bisa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen ci gaban kasar nan shirin turmin dan yana wannan sati ya gayyato muku wani da za mu iya cewa babban bako wani ɗaya daga cikin dattawan arewa wani ɗaya daga cikin waɗanda suka daɗe suna ba da gagarumar gudunmawa ba dare ba rana domin ganin an ciyar da arewacin najeriya da ma najeriya baki daya gaba bakon shirin turmin ya na wannan sati shine mai girma sanata dr yahaya abubakar abdullahi wanda shine mallamawan kabi kuma ɗan majalisar dattawa da ke wakiltar shiyar jihar kabi ta arewa mai girma sanata mu nema barka da zuwa ah, barka ka dai wannan shiri a ah, mai girma sanata ah, da yake kamar yadda na gabatar makasudin wannan shiri shine jin irin gudunmuwar da kuke bayarwa a matsayin ku na yan Najeriya kuma waɗanda kuke da rike da madafun iko a bangarori daban-daban mm. amma yanzu kamfin mai nisa a matsayin ka na ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawa wanda kuma yake wakilta wani bangare a ƙasar nan eh. wato bangaren arewacin jihar kebbi ina so ka fara yi ma masu kallon mu shimfiɗa daga lokacin da aka kaddamar da majalisa ta takwas zuwa yau wace irin gudunmuwa za ka iya bugun kirji ka faɗa cewa ka bayar a zauren majalisa a matsayin ka na ɗan majalisar dattawa da ke wakilta shiyar jihar kabi ta arewa to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na farko ina muku godiya da ku da kuma masu sauraron mu da waɗanda suke kallon mu da wannan dama da aka bani domin in zo a yi wannan hiran tare da ni to kafin dai in yi magana kaman na cewa aikin da muka zo muka fara kai a majalisa tun da muka shigo a biyar zuwa yanzu kamar shekara biyu da rabi kenan ya kamata ina so in shi shimfiɗa akan shi ni ta yaya ma na zo majalisar eh, don yana da amfani mutum su mutane su san kamar eh, da inda na fito da koni waye da kuma irin abubuwan da na zo wanda kuma ya sa har na ga cewa ya kamata mu zo majalisa mu ga irin rawar da za a taka kuma mu ga irin gudunmuwa da za mu ibadawa wajen ci gaban ƙasar nan na farko dai ni an haife ni a argungu a jihar kabi a 1950 na yi makaranta a primary school ta dan koji na yi nagarta college sokoto sannan na je ahmadu bello university na tsaya ahmadu bello university ina malanta a bangaren aikin gona wajen fannin tattalin arzikin aikin noma da kuma kyautata rayuwar jama'a da suke karkara har na zo na zauna ni na yi shugaban wannan department din har zuwa 1990 bayan na yi 1990 na yi digirgiri har na uku ina nan kuma ina karantarwa ina associate professor na bari na yi kwamishinan aikin gona jihar kabi a jihar sokoto da farko da aka kirkiro jihar kabi muka dawo jihar kabi daga nan na bari na dawo fannin aikin gona na national agricultural land development authority nalda a nan abuja to daga nan bayan an rusa nalda muka shiga cikin federal civil service to ina na aiki ofishin secretary to the government na aiki ofishin head of service da kuma dai wurare har na zo ni ne permanent secretary na farko na ministry na niger delta to daga nan na yi ritaya to bayan na ritaya dai muka ga cewa lalurorin da suka dabi kasar nan ya kamata mu zo mu duba shin ta yaya za a zo a zauna a ƙara faɗakar da hankalin jama'a ka kwari dai matasa ya zamanto cewa tunda an shigo harkar siyasa to in ana son gyaranta ya kamata samari da waɗanda suka san ya kamata su shigo a ciki don makaho bajin mai ido saboda ka ana son mutane waɗanda suka kware waɗanda suka san abin da suke waɗanda suke da gaskiya da imani da rashin eh, da sanin ya kamata su shigo to shine muka zo muka fada muka shiga jam'iyya aka zo apc aka zo aka yi zaɓe a kawo mu muka zo muka shiga majalisa to tun lokacin da muka zo muka shiga majalisar nan mun zo an zauna don aikin majalisa ba aikin mutum ɗaya ba ne aiki ne na taro haka mu majalisar da tawai akwai wajen mambobin ta kusan 108 wanda ko tara waɗanda kowannen su bangare-bangare na ƙasar nan aka zaɓo su saboda haka dole in ka zo majalisa aikin ta ba na mutum ɗaya ba ne za a zo ne a haɗa kai tare da juna a tabbatar da cewa an zo an zauna aikin da tsarin mulki ya zaina wa majalisa ya zamanto cewa majalisa ta yi shi yadda ya kamata to gaskiya majalisar da aka fara an dan fara kowa ya san dai an dan fara tangarda amma daga baya dai majalisar ta zo an zauna an samu fahimtar juna aka samu zaman lafiya to tun lokacin in ka zo ka duba aikin da wannan majalisar ta yi takwas in ka kwantar ta ta da abin da aka yi majalisa ta shida da majalisa ta bakwai cikin shekara biyu da rabi da aka yi don wannan majalisar ta dinka waɗannan ayyukan majalisun da biyu waɗanda sun wuce ta akan dokokin da sun wuce akan motion din da aka bada akan duk wasu ayyuka dai wanda na majalisa wanda ya kamata a yi a majalisar dattawa to waɗannan an yi mu kuma a namu bangare a gida muna zuwa mu je wajen jama'an mu mu tabbatar da cewa ayyuka waɗanda aka yi na shugaban ƙasa na federal government da waɗanda mu za mu zo mu zauna mu shirya da mutanen yan bangaren jartarwa na mulkin ƙasa ya to cewa an zo an zauna an san wahalolin da mutane ke sha kamar wuraren ruwan sha ya shaƙi numfashinka ba mm. kamar yadda kai mana shin hida babu shaka masu kallon mu za su iya cakun sha gwagwarmaya har gashi kun shigo majalisar dattawa dama abin da zan so in ji bayar da duk da sanin kowa da cewa babban nauyin aikin da ke gaban ku shine gudanar da dokoki za su hmm. tasiri kai tsaye kan rayuwa al'umma amma duk da haka bai hana ku gudanar da wasu ayyuka ba hmm. za su yi tasiri eh. ga rayuwa al'umma Masu su kalam za su su ji irin abubuwa ne za ka iya cewa yanzu ka gudanar da ya tasiri ga al'umma kai zuwa to ka ba shi ne nan nake zuwa wato kasan mu da aka zaɓo muka shiga karkara muka zo muka zauna muka campaign ba wani bangare da lungu-lungu da sako-sako na jihar kabi da kuma constituency ina wanda ba mu je ba ba inda ba mu je ba saboda haka mun san lalurorin da annan na mutane ka kamar wajen gefen mu abin da ya yi haddaban mutane banda dai irin kamar rashin aikin yi na samari da sauransu wanda ne gaba duniya amma mu namu bangare harka ta aikin noma harka ta eh, ruwan da mutane za su sha harka ta eh, sana'o'i harka ta samun mutane su samu wurin kiwo harka ta eh, abubuwan da na ingantar da rayuwa to ni dai tun lokacin da muka zo mun yi bohol bohol a wurare da ko ina a cikin wannan cabinet constituency mun sa boholes din da aka yi a da can sun lalace ba su kawo ruwa don mun zo mun zauna mun tabbatar da an gyara su mutane suna samun ruwan sha sannan kuma a cikin karfin kasafin mulkin da aka yi mun zo mun tabbatar da cewa wajen eh, aikin eh, samun ruwa da wajen eh, hada wutar lantarki da duk irin waɗannan abubuwan don muna yi mu tabbatar da cewa dai mutanenmu rayuwarsu ta inganta to wannan abin wani lokaci yakan yi wuya don saboda in ka duba bangaren eh, tattalin arziki da kuma bangaren eh, kasafin kuɗi wato zai zamanto cewa kudaden da ya zamanto kasar nan girma gare ta kuma kudin da ake samu da kudin shiga ba abin ka zo ka gani ne. in ka duba yawan mutanen kasar da kuma kudin da ake zuwa ana kashewa akan kasafin kudi ba wani abin ka zo ka gani ba amma dai duk da haka muna kokari mu tabbatar da cewa waɗannan abubuwan ƙarin rayuwa har dai aikin noma mun sayi injunan famfo da ire-iren su mun rarraba wa mutane domin su zo su zauna su yi noman rani duk irin waɗannan abubuwan mun zo mun tabbatar da cewa mata da suke cikin gidajen su an hidda su an koya musu sana'o'i kuma da yawan su alhamdulillahi suna nan suna yi kuma suna samun yan kuɗaɗen da za su zo su zauna su yi abin masabihi dama mai girma sanata kamar yadda ka bayyana za mu iya caji jihar ka ta jihar kabi ta yi nisa ko kuma mu ce ta yi suna eh. kan abubuwan da suka shafi harkokin noma sama ina kai la'akari wannan lokacin naku na wannan mm. gwamnati a matsayin kuna masu ruwa da tsaki mm. za mu so mu coci din gudunmuwa kuke bayarwa na gani an yi maganin zaman banza mm. na ganin al'ummar ku sun daina zuwa cirani sun zauna gida sun dogara da kansu ina aka yi la'akari da wannan li'ima ko wannan babban hanya da za a iya cewa sun samu. Eh ai shi ne wato in ka duba mu na san cewa tun lokacin da aka zo a biyar zuwa yanzu da aka zo aka haɓaka noman rani a jihar kabi akwai samari da yawa waɗanda da da yawansu waɗanda kullum suna lagos suna abuja suna ine ne to yanzu yawancin su fiye da kashi hamsin cikin ɗari sun daina zuwa waɗannan wuraren don saboda akwai ayyuka kullum ka tashi ka je wajen fadama inda ake ban ruwa inda ake shinkafa da alkama da wayi kullum ka tashi da safe in dai kai ma bayan ka je ka gama naka aikin naka gona, in kana neman kuɗi akwai aiki a ƙasa za ka iya zuwa ka zo ka yi aiki na gona da sauransu ka samu abin da za ka ci da iyalanka nan kullum saboda ka samarin waɗanda suke da yawansu sun daina zuwa ma fita yawancin rani din nan sannan kuma Ah, da yawan sun koyi sana'o'i kamar gyaran famfo famfon injinin ban ruwa kamar yin rijiya rijiya ta burtsatse wanda ita ce ake ɗoban ruwan da ake ban ruwa da shi da dai duk waɗannan abubuwan da wajen waɗanda suka hada da aikin gona saboda haka lalle a kabi dai kam a kabi dai kam don kasan kabi muna da muna jin cewa kasan da samun wuri wanda yake da fadama hmm. mai yawa kamar abin nan to da wuya ka samu irin ta jihar kabi to muna so in an zo da aka fara wannan an kofar wasu program an ba jama'a tallafi an ba da bashi mai sauki kuma mutane sun zo sun kama hanyar da yawan su waɗanda da sun bar noma ma gaba ɗaya kowanne sun aje noma saboda ba riba a ciki sun dawo ciki ni ma kaina mu ma muna zuwa muna noma ni yanzu ina ga maka cewa rabona da in sayi shinkafa ko in sayi shinkafa ko dangote rice ko foreign rice ni na manta ma gaba daya tun lokacin da zai fara kana amfani da shinkafa <laughs> gida kwarai da gaske bai gaba sata bari mu tabo arewacin Najeriya domin ko zamu iya cewa kana daya daga cikin dattawan arewa sanin kuwa ne cewa wannan bangare na arewacin Najeriya sha fama da matsaloli daban-daban mm. da suka hada da matsalolin ta'addanci mm-hmm. da ma wasu da ke ganin talauci na neman ganin yema wannan sashi mm. kanta matsalolin rashin ilimi da ma kyakkyawan lafiya a matsayin ku na dattawa kuma yan majalisar dattawa wani kokari kuke na ganin kun ceto wannan bangare daga halin da yake ciki eh to yanzu ka san abin da yake faruwa shi harkan tattalin arziki da rashin aikin yi da duk ladudodi duk abin da shi rashin tsayawa a zauna a tsari nagari. gari to inda aka fito inda aka fito daga baya an bar abubuwa sun riga sun taɓarɓare ba a zo aka zauna aka shata hanya takamaimai wanda ya zamanto cewa an kafa mataki na inda ƙasar nan za ta bi ba ta wani fannin ilimi ne ta wani fannin tattalin arziki ne ta wani fannin aikin gona ne ta wani fannin sai an zo an fara an fara kamar da gaske sai a baras sai an zo an fara an fara da gaske sai a baras ni na zo na zauna na aiki a ma'aikatan aikin gona ta amadu bello jami'in amadu bello university shekara ta kusan ashirin a wajen ina karantarwa kuma muna aikin bincike na aikin noma ba abin da mu sani ba akan tropical agriculture a amadu bello university turawa ma daga kasashen waje nan suke zuwa su yi koyo su koma su koyar a can ko kuma su koma su yi abin nan daga nan mutane da yawa da turawa da mutanen asia da kuma mutanen central africa duk nan cibiyar aikin gona ta zaria ita ce ta rene su har suka zama abin suka zama a duniya gaba daya to amma abin da ya sa tun mu ba mu zo muka zauna aka yi tsari ta kamar mai ne da za mu zo mu zauna mu tsara gidanmu dole mu samu irin wannan lalura saboda aka bayar da time aka zo aka zauna aka ci gaba da irin waɗannan abubuwan sai zamanto mu ba mu zo muka zauna muka kafa jama'an mu akan tafarki na gari wanda zai kawo muna masalaha ba saboda haka sai aka bar komi a ƙasa da aka bar komi a ƙasa mutane suna tsammani cewa ai kowa aikin gwamnati yake so saboda da an zo da mai yindi ba aikin gwamnati yana da limit in ya je ya kai aka ɗauki yawan ma'aikata ya kai haka sai zama saturated in baka yi developing eh, eh, eh, noma ba baka gyara raya noma ba baka raya masana'antu ba baka raya safara Eh, safar ba ba transfer ba komi duk waɗannan abubuwan sun lalace to ina mutane gwamnati ita zai dauki mutane aiki mai girma sun ba eh, gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta yi ikirarin ganin an yi amfani da noma hmm. domin bunƙasa tattalin arzikin kasar da ma ƙoƙarin ganin cewa noma ya mai albarkatun man fetur da aka yi la'akari da tafiyar da aka yi da hmm. aka iya cewa da gaske ake an kama hanyar cimma wannan an kama mana yanzu in ka zo ka duba shinkafar da muke kawo a da yanzu ana kawo ta ba kawo ta ai da shinkafa in an zo kudin najeriya ne ake ɗauka ana raya thailand da su ake ɗauka aka na raya vietnam amma yanzu duk da muka daina wannan wannan kudin da muke kashewa yanzu suna shiga cikin aljihun mu yanzu in ka je ba kamar nan mu arewa mahi yawancin masu zuwa haji kowace shekara in ka je ka duba kowace je aka duba manoma ne saboda haka an koma in ka ga yawan ko argungu ba wani industry a gungu amma kwanakin baya an buɗe babban eh, rice mill wanda ya yi kowane girma a west africa kuma ana nan su rice mill akwai su labana akwai kuma rice mill na kano na ina duk suna nan suna tasowa wannan kuma shekara biyu ne shekara biyu da rabi fa cikin yan shekara biyu da rabin ne aka samu wannan to ina da an zo an ce an yi kusan shekara biyar consistently ana irin wannan kaga dai za a samu employment shine nake so in je aka ci gaba wani hasashe kake ma Najeriya a bangaren ganin ta dogara da kanta ga noma ai dole ne ai ba mu da wani ba mu da ba mu da wani hanya banda mu zo mu zauna mu kame noma mu rike don ta hanyar noma ne za mu iya gyara masana'antu ta hanyar noma ne don saboda duk kayan amfanin gona wanda ka shuka yana neman sarrafa sannan kuma za ka yi amfani da gehen shi eh, zuwa industry so dole sai ka hada noma da industry duk wata ƙasa da ta tashi a duniya sai ta fara daga nan kowace ce daga america ne da ingila ne da china ne da mare ne da ko da suka fara sai suka fara gyara aikin gonansu ba wata ƙasa wadda za ta iya zuwa ta ci gaba in ba ta ci da kanta na farko kenan to sai ka ci da kanka sannan ka noma abin da za ka zo ka sai dama wani in ka da wani kai kuma ka anso abubuwan da yake yi domin ka ƙara naka arziki. mai Gima sanata za mu iya cewa a zaben shekara ta 2015 kunan kuna ɗaya daga cikin wanda kuka yi ruwa kuka yi tsaki kuka shiga kowane lungu da sako na ganin al'ummar najeriya sun rungumi canji wanda har suka zaɓi shugaban ƙasa muhammadu buhari za mu iya cewa tafiya ta yi tafiya za ka iya cewa kwalliya tana biyan kuɗin sabulu ga canjin da kuka yi ma al'umma a kirari kwarai da gaske kwarai kwarai kwarai da gaske don saboda ka duba inda mun kaito mun san cewa ai gyara komi ne wajen gyara shi ke da wuya barna ita ce mai sauki yau kana iya ka zo ka zo ka rushe gidan nan gaba daya kafin gobe da sai za a zo a zauna babu komi ciki amma in ka ce za ka gina shi ba ba zai yi ba sai ka yi shekara nawa kafin ka zo ka hada shi ka kai shi da yake yanzu saboda haka akwai lalurori da yawa wani lokaci in ka zo ka zauna yanzu ka kaman ka zo ka zauna ka ce za ka yi gini a cikin rami sai fa ka ci ko ramin nan ka kawo lebur ka hanka aza to in ka zo can waɗanda suka zo da mai sai a zo aza gani kana can kana cikin rami wani ya ce ce ai ba aiki ba ka aikin komi ai ba kai komi ba ai ba yanzu nan ramummuka ne ake cikewa lokacin da gwamnati ta zo ai ta samu mugga mugga matsaloli ba don ana gyara ba za mu hito daga recession to yanzu in kana duba ana neman economy na kasa na ko ina a afirka mu ne da highest growing eh, economy eh, tattalin arzikinmu ya hina ina yawan tashi daga inda muka hito zuwa yanzu mutane masu in ka ga da kamfuna irin su dunlop su waye duk waɗanda suka bar ƙasar suka koma ghana da yawansu suna dawa Nigeria lantarki mun iske dubu biyu kilowa dubu biyu da ɗari shida yanzu muna yin wajen dubu bakwai discos ɗin ma ba su ɗaukan wutan yanzu rigimar da ake ciki yaya za a zo a zauna a ba da sauran kada su lalace a ba industries da industries ɗin nan kowa ka hanka kawa flat ka hanka kawa industrial plant sai ka kawa katon generator to yanzu in an zo waɗannan plant ɗin suka fara zuwa cikin industries da sauransu a lot of industrial estates ɗin nan duka za su tashi abinda kawai muke roƙo wannan lalurori suna nan kuma dai gwamnatin nan tana kokari tsakani da Allah kan yin ta Ina gani ta su su sauta ta tabbatar da cewa an samu maslaha kuma an samu ci gaba yanzu in ka zo ka duba in ka ga yadda abubuwa suke tafiya kamar na farko dai duk wata barna ne ina aikin gwamnati na sani na san irin barnar da aka yi a da da kudaden gwamnati yanzu duk wani barnar da kake cewa yanzu duk abin da kake ana yi ba za ka gwada sai kwanakin bayan abin da ake ba kuɗin da aka zo aka zauna aka hana barna aka yi tsa shi kan shi ya hana gwamnati kowane wata tana saving wajen 25 biliyan daga kuɗin eh, rara da take ba bankuna ka gani sannan kuma akwai eh, budget implementation wanda the national assembly da executive ba a taba kashe kuɗi on infrastructure ba a kasar nan ba a taba kashe kuɗi da infrastructure a kasar nan kamar yadda aka kashe shi in 2016 and 2017 ba akwai wani wanda zai zo ya karyata wanda ya zo ya yi kuma waɗannan ayyukan suna nan duk inda ake yi abin da za ka ce ana aiki amma ba aikin titi in ka zo ka yi ba rana guda ne za ka zo ka aza titi da kano ka kawo abuja ba sai ka yi dole sai lokaci ga hilayen aikin jirgin kasa an zo da chinese an zo an zauna ga mobila za a fara eh, electricity in ya zo aka fara mobila za a yi more than doubling by the time aka gama mobila za a samu more than 12,000 megawatts a kasar nan akwai kasar inda aka taba samun irin wannan abin da mutane ya kamata an tsaya a yi hankuri a dubi baya inda muka hito sannan kuma a zuciyawa an fara aza eh, tubali wanda zai zo ya zauna ya daga kasar nan mu ci gaba daga masata saboda lokaci na san akwai ɗimbin al'ummar da ke shiyar jihar kabi ta arewa da ke kallon wannan shiri hmm. da za mu so mu ji wani albishir za ka yi musu da kuma kokarin ka na ganin ka ci gaba da ba da gudunmuwarka a kokarin ganin ka ba su wakilci a matsayin ka na majalisar sadattawa da ke wakiltar wannan shiya albishir din da zai masu shine duk abun da inda aka hito ita gaskiya ɗaya ce a bita lalurorin nan ba yau suka zo ba abubuwan da suka fara ana samun waɗannan matsaloli ba hau yau ne an ka yi su ba suna can da yanzu ne suka fara hidda kai don an fara kamo matakin gyara su saboda haka abin zan gama jama'a shine a kwantar da hankali kuma a ba gwamnati goyon baya don wannan gwamnati gwamnati ce mai adalci wanda take so ta hidda mutane daga cikin kangin da an ka hito a baya aza tubalin sabon gini na al'umma da sabon ginin kasa abu ne mai wuya kuma ba wanda zai zo ya ce maka wai shi ya iya fiye da kowa a'a ba wanda ya iyaye da kowa amma abinda ake so shine a tsaye da gaskiya da rikon amana duk abin da ka zo ka zauna ka tsaye da gaskiya da rikon amana a kan shi don Allah ya so za ka yi daraja a kai kuma za ka yi nasara saboda haka mu abin da muke so mutane su kara haƙuri su ƙara ba wannan gwamnati goyon baya in Allah ya so cikin lalurin da muke ciki abubuwa za mu hita mu kuma za mu zo mutane sun zaɓo mu ne mu tsare musu su mu riƙe su mu riƙe su. wannan aikin da muka zo yi musu muna nan kan bakanmu muna nan kan bakanmu tabbatar da cewa mun ba su kyakkyawan eh, eh, jagora kuma ba su kyakkyawan wakilci ya zama to cewa haƙƙinsu duk wani haƙƙinsu wanda a nan abuja in allah su za mu ɗauko mu kai masu abinsu mai gaba sai muna godiya kware da gaske da duk da da ke gaban ka ka mu lokaci domin yi wa 'yan Najeriya bayani muna fata inda ma ta sake faruwa za ka sake dawo dawowa karin ganin amma 'yan Najeriya cikakken bayani bisa kokarin da ke daga kun sauke nauyin da ke kan mun gode kware da gaske mun gode kware jama'a masu kallon shirin ya na tashar gidan talabijin ta intiya Hausa idan kuna tare da mu kun je da bakon namu wato mai girma sanata Dr. Yahaya Abubakar Abdullahi mallamawan Kabi a majalisar dattawa da ke wakiltar shiyar jihar Kabi ta Arewa wanda za mu iya cewa gogaggen ma'aikacin gwamnati ne kuma malamin makaranta kuma yanzu za mu iya cewa dattijan arewa kuma ɗan siyasa wanda za mu iya cewa ya bada gaggarima gudunmu a bangarori daban-daban kamar yadda kuka ji irin gwagwarmayar da ya sha shiga shi siyasa irin gudunmuwar da ya bayar a majalisa da ma gudunmuwar da yake bayarwa ga al'ummarsa kuma ji yadda yake ganin arewacin najeriya da kuma yadda yake ganin gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari ta yi rawar gani da ma yadda ya buƙaci ganin 'yan najeriya sun ci gaba da yin haƙuri da la'akari da irin nasarorin da aka samu a baya da kuma irin inda aka nufa domin ganin sun ci gaba da ba wannan gwamnati gagarumin goyon baya kuma je da ya tabbatar ma al'umma al'ummarsa da cewa gaskiya da riƙon amana shine babban ƙashin bayan ci gaban al'umma kuma shine suka rike a ƙoƙarin ganin sun kai shiya arewacin jihar kabi ga gaci a madadin shi bakon namu mai girma sanata da ta haya abubakar abdullahi mallamawan kabi da ya ba tashar gidan talabijin ta NTA wasu lokacin shi muka tattauna da shi a shirin turmin yana wannan sati da ni madugun shirin Umar Muhammad Karaci da sauran abokan aiki suka taimaka mani nake cewa ku tara wani satin domin ganin mu dauke da wani bakon anan nake cewa mu kasance lafiya ubangiji Allah ya ba mu alkhairinsa amin summa amin hmm.